Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi matukar nuna damuwa ga bullar wani sabon bangaren jam'iyyar mai taken Fresh PDP da waɗanda ba su gamsu da babban taron jam'iyyar mako biyu da suka wuce ba da ya zaɓi Uche Secondus a matsayin shugaba. Tuni dai har masu korafin sun kafa wani ofishin wucin gadi a unguwar Asokoro. January we have, we have already said it we are going to announce the full list of the authentic National Working Committee of PDP with fresh outlook and fresh disposition. Nan ma ɗaya daga masu korafin ne Mr. Obi ke magana wani rediyo mai zaman kansa Abuja da nuna za su kaddamar da sabbin shugabanni a watan Janairu da sabuwar fuskar PDP. Yana mai cewa abun kunya ne jam'iyyar da ta share shekaru goma sha shida tana mulki amma ba ta da kundin bayanai ko sunayen 'yan jam'iyya a na'ura mai kwakwalwa. Shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin ya ce 'yan sabuwar PDP sun tuntuɓe shi amma ya nuna nuna matakin da suka ɗauka ya saba ka'ida. Mutane na su dawo, mu yadda da wannan mukami wanda aka ba Prince Kondo ikon Allah ne, Allah ya bashi wanda kuwa ya ce zai faɗa da ikon Allah to mutumin nan yana tare da masifa mai tsanani. Sanata Wani jibiru na lura ko da za ku zanta da su a yadda maganar nan taka take nuna ba maganar cewa a sake babban taron nan ki secondos ya sauka. Don Allah, amma na Nasiru wannan taro taro ta yi taro mutane su amince sannan waɗansu mutane su ce a soke wannan babban taro su wane ne wannan ba masalitan koli ta pdp ta shirya ta waɗannan mutane ba su iya sa a soke wannan zaɓe wanda aka yi. Menene matsayin wannan bangare a siyasance ko a doka? ita ce tambayar da na wa tsohon dan majalisar wakilai barista ibrahim bello wanda masanin kundin tsarin mulkin najeriya ne a yi lallashi kamar da bawashi ke cewa da lallashi ke kama da misa haka za a bi su a hankali a lallashe su don a daidaita da su saboda mai ne a siyasance sulhun shi fi dacewa amma kuma a dokance ba zai yi tasiri ba tunda in aka ce jam'iyya kamar pdp a dokance ba za ta iya rabuwa ba sai an jingina da kotu kamar yadda wani suka bangarancin nan in suka je suka kai kara aka bi bahasin abin suke kara a kai idan ya yi tasiri tasiri sai a hukunci nan za a yanke hukunci a kaddamar da abin da ya kamata a kaddamar to shine zai iya tasiri a kai amma a halin yanzu babu ko gizau ba abin da wannan abin da ake da wani jam'iyyar PDP ya dai an samu su korafi ne amma mene babu tabbatacin cewa an je kotu har za a ci sanadiyan wannan ba san za a yi wani hukuncin da zai sa su su kwace jam'iyya a wata jam'iyya sabon shugaban PDP Uche Secondus ya buƙaci sauran waɗanda suka yi takara da shi su zo a tafi tare inda gashi yanzu wasu sun kawo bangare wasu ko sun ruga kotu Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.